Assalamu alaikum. Barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech inda muke kawo muku duk wasu abubuwan ci gaba ta fannin technology tare online businesses. Da wannan shine farkon zan kun tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alama karora domin samun bidiyon mu da zarar mun daura. A yau zan yi muku magana akan wannan Tron line din wato wani Tron investment application ne wanda idan kai registration na farko za su baka Tron guda dubu ɗaya kamar yadda kuke ganin shi a nan za su baka tron guda dubu ɗaya kamar yadda kuke ganin shi a nan so wannan tron ɗin suka baka guda dubu ɗaya za ka zo ka sanya in ka ga duk idan ka yi investing kamar a ce in ka sanya tron ɗari za ka rinka cire 3% na wannan tron ɗin da ka sanya wato kaga in ka sa tron ɗari wato kullum za ka rinka cire tron guda uku kenan sannan kuma duk mutum ɗaya idan ka yi referral din shi kai inviting din shi ya registration ba wai dole sai ya sanya kuɗi ba lokacin so zaka samu 500 tron wato irin wannan tron din kenan nan 500 zai rinka karuwa wanda idan ka zo kai investing za ka ga kullun yana karuwa so yanzu abin da nuna muku za ku ga cewa wannan yana da gidaje da yawa ko kuma in ce yana da sanction sanction da yawa nan wurin za ku ga cewa wurin recharge ne nan wurin withdrawal nan kuma inda za ka ga team din ka ne wa'anda kai inviting nan wurin kuma point malls gashi nan daily gift ga game ga activities so yana da abubuwa da dama gaskiya amma dai a cikin wannan zan nuna muku ya zaka registration ne sannan ya zaka recharging sannan kuma ya zaka withdrawal sannan ya zaka ɗauki link ɗinka kai referral so insha Allah da farko yanzu idan zaran ka buɗe shi kamar haka zaka ga sun baka kyautan 100 1000 1000 TRX so yanzu zan nuna muku ya za ka yi registration sannan kuma ina zaka samu link na registration wanda zaka yi wannan akwai da yaushe dai muna aje link na registration ne a kasan bidiyon da muka yi sannan kuma muna ajiyewa a cikin telegram channel namu so yanzu da kake gani za ka ganin wurin akwai wurin mine nan wurin in ka danna kamar haka nan wurin ne inda ake mining din wato kamar a ce ana hako tron ne so bari ya bude ku gani da zaran ya bude zan nuna muku ya duka abubuwan suke na wurin sannan kuma yawa kamar yadda kuke gani za ku ga cewa wannan wannan namba na ne kamar nan in ce ni account ina ne nan wurin za ku ga cewa gashi akwai sun bani 1000 TRX amma fa zan iya cire shi ba dole sai na yi depositin irin zan rinka cire kamar wani percentage daga cikin abin da na sanya za ku ga cewa nan akwai 0 TRX so yanzu zan yi depositin na koda 20 TRX ne sai ku ga kuma cewa to da 20 TRX din nan TRX nawa zan iya cirewa a kowane rana so ya danganta abin da ka sanya yawan tron din da ka sanya yawan kuma percentage din da zaka rinka cirewa idan kuka duba za ku ga nan gashi nan dai duka details ne da yawa transaction nan wurin transaction details submit ticket application in kana so ka sauke application din in ka danna wurin sai ka sauke application din nan kuma team size nan kuma in kana so kai magana da customer service sai ka yi nan wurin kuma balance conservation ne yanayin balance ɗinka da komai da komai ga login password in kana so ka canja password nan kuma in kana so kai login out gaba daya so yanzu abin da mu yi za mu koma wurin ya za ka yi depositing bayan ka yi depositing sai kuma mu yayin da za ka yi withdrawal so idan muka yi wa'annan insha Allah next video da za mu yi sannan kuma zan ƙara gwada muku wasu abubuwa da yake da shi wannan tron din so yanzu za mu yi depositing kai tsaye za ka zo ka taba wannan wuri inda ka ga deposit sai ka taba shi kamar haka da ka taɓa shi kamar haka za ka ga account ɗin biyu ne akwai investment akwai investment account akwai kuma basic account to amma dai yanzu mu za mu sanya a cikin basic account ne wannan investment account ne idan ka sanya zai rinka ɗauka irin wasu 'yan kwanuka ne sannan ana samun wani tron kuma ana baka riba shi kuma shi kuma wannan shine wanda zaka rinka in ka sanya duk after 24 hours zaka rinka kai withdrawal so za mu amfani da shi so kawai sai ka danna kan shi kamar haka da zaran ka danna zai bude maka kamar haka so idan ya bude kai tsaye kawai abin da kai sai ka zo ka kwashe wannan wurin link din wanda zaka dauki wannan abin nan kenan in ka ɗauke shi kamar haka so yanzu za ci cikin trust wallet inda nake da tron dina domin in sanya ku gani so yanzu zan shiga trust wallet na shiga trust wallet kawai zan zo in taba nan tron sai in zo in taba send tron sai in zo in bi pasting wannan link din na dauko so zan sanya 20 tron ne kun ga na sa 20 kawai sai ka zo ka danna continue na danna continue za ka dan jira shi loading ya danganci da yanayin ne so da ya gama loading kamar haka za ka ga cewa za a cire man 20 tron ne sai kawai in danna nan confirm kamar haka yawa idan kuka lura ku ganin gashi na an cire man 20 tron so yanzu zan koma cikin wancan application din domin in duba in gani so yanzu kawai zan shiga cikin application din so da ka zo nan wurin abin da za ka yi sai ka taba wannan wurin recharge completed kawai sai ka taba shi kamar haka da ka taba shi kamar haka sai ka dan bashi lokaci zai koma cikin abin nan din so kuma idan ya shiga za ka ga cewa ya shiga so yanzu bari mu duba mu ga cewa shin deposit din da muka yayi ko bai ba yawa da ka duba za ku ga cewa gashi nan wurin a nan wurin tron dina ya karu gashi nan 20 tron ya shigo so za ku ga cewa nan ma gashi 20 tron ya shigo so yanzu sai gwada muku ya za ka yi withdrawal in kana so ka yi withdrawal so kai tsaye kana izuwa nan kawai ka taɓa wannan wurin withdrawal da ka zo sai ka taɓa shi kamar haka withdraw so da ka zo wurin withdraw za ka zo nan ka sanya wallet address ɗinka na tron ɗinka so yanzu zan shiga cikin trust wallet zan ɗauko wallet address ina zan sanya so ga wallet address ina nasa sannan withdrawal limit za ka duba za ka ga cewa to tunda na sanya 20 ne tunda na sa 20 ne abin da zan iya cirewa shine 0.6 tron saboda na sanya 20 ne kawai nan zan sanya kuma password dina withdrawal password so kamar haka na sa withdrawal password kowa idan ya zo registration za ka ga cewa password guda biyu ne ɗaya login password ɗaya security password to security password shine password ɗin za ka rinka cirewa idan ka zo za ka cire so da ka sanya nan kawai sai ka zo ka taɓa nan wurin submit kamar alal misali haka so na taɓa submit so yanzu kawai zan dan bashi lokaci ne domin zai shiga cikin trust wallet dina so insha Allah zan dan bashi lokaci yanzu nan yana shiga kuma zan gwada muku cewa ya shiga so kamar yadda kuke gani yanzu ya riga ya shiga gashi can wurin sun sanya so bari in shiga cikin trust wallet domin ku ganshi kuma yanzu nan an koma baya so bari in yi refreshing so kamar yadda kuke gani gashi nan wurin za ku ga cewa plus 0.6 tron so kun ga wannan haka wannan application din yake wannan platform din gaskiya yana da kyau sosai wanda idan kana da tron zaka zuwa kai investing kuma in kai investing insha Allah za ka ga cewa za rinka cire tron ka yanda ya kamata sannan kuma za ka ga cewa duk wanda ka zo kai inviting akwai asalin tron daban da za su rinka baka so idan kana so ka zo ka gayyaci mutane kawai kai tsaye za ka zo ka taɓa wannan wuri inda ka shiya in ka taba nan wuri inda ka shiya kamar haka za ka ɗauki referral link so anan ga referral link ɗinka nan wurin kawai za ka kwashe wani referral link din sai ka zo ka rinka ba mutane duk wanda yake so ya yi registration so duk wanda ya registration za ka ga za su baka tron kamar a ce guda 500 wanda kuma zai ta taruwa ne cikin abunan ɗinka ba wai wanda za ka cire shi bane amma dai in ka zo ka sanya kai recharge kamar ka sanya tron 100 ko hamsin so ya danganta da ko turan nawa kasa duk ko turan nawa kasa za ka rinka cire 3% ne na abin da ka sanya sannan akwai wani nan za ku ga cewa gashi nan daily gift nan duk mutumin da kai inviting ba wai zan anan wurin zaka rinka ganin mutum nawa kai inviting sannan kuma gift nawa aka baka so yanzu zan shiga wurin za ku gani kuma ko recharge nawa kai shi ma zaka gani idan ka taba shi kamar haka zai bude maka